Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 11 ga watan Yuli na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baballe bayan kwanaki uku da kisan shugabar Haiti Jovenel Moise tambayar da ake yi ita ce ya za a cike gurbin da mutuwar shugaban kasar ta haifar. Ma'aikatar kasuwanci ta China ta faɗa yau lahad cewa tana adawa da ƙarin wasu kamfanonin China 23 a cikin jerin kamfanonin da Amurka ta haramta hulɗa da su akan zargin wasu batutuwa da suka haɗa da take haƙƙin bil'adama. adama. yau lahadi papa roman francis ya fito bainar jama'a karin farko tun lokacin da aka masa tiyata a hanjinsa kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa jihar kaduna najeriya yan bindiga sun sace mai martaba sarkin kajuru tare da wasu mutane da dama duk al'umman cikin garin Kajuru da manya da yara da karana tun daga lokacin da aka ce bindiga ya fara aka taba na harba har gari ya waye zuwa yanzu babu wanda ya rinsa. Masana sha'anin tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan masu guntawa 'yan ta'addan Boko Haram bayanan sirri kan ayyukan jami'an tsaro. Cutar da aikin da sojoji Najeriya suke na kokarin dakile na Boko Haram a ko'ina. Bayanan da sojojin Najeriya ya kamata su dinga samu akan wa'ancan mutane sai ga su wa'annan mutanen su da suke samu akan su suna sannan kuma muna tafa da rahoto kan wani matakin hana fitar da kayan abinci da kasashen benin da burkina faso suka dauka wanda ya haddasa damuwa a jamhuriyar nijar sannan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsiya hamza ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. Kwanaki uku bayan kisan shugaban kasar Haiti Jovenel Moise, tambayar da ake ita ce ya za a cike gurbin da mutuwar shugaban kasar ta haifar. Kasar mai fama da tashin hankali inda ba ta da majalisar dokoki kana babu wani takamammen tsarin mulki. abubuwa da za su faru nan gaba a kasar mai fama da talauci da ke yankin karibiyan wanda tuni ta fada cikin rudanin siyasa kana matsalolin tsaro suka dabaibaye ta su ne yanayi na rashin tabbas bayan kisan shugaban ya auku da safiyar laraba madafun ikon kasar guda uku sun yi rauni ainun hukumar zartarwar haiti tana da girgire sakamakon kisan shugaban kasa sauran madafobin da suka hada da majalisar dokoki da sashen shari'a su ma suna fuskantar matsin lamba a kasar da al'amura suka rincaɓe fiye da shekara guda Muaz ya ki shirya zaɓe tun lokacin da ya karɓi ragaman mulki a shekarar 2017 ya kyale Haiti da zababbo 'yan majalisa guda goma kacal da ke zama kashi ɗaya cikin uku na majalisar dattawan ƙasar tun cikin watan Janairun shekarar 2020. ma'aikatar kasuwanci ta kasar china ta faɗa yau lahad cewa tana adawa da karin wasu kamfanonin china 23 a cikin jerin kamfanonin da amurka ta haramta hulɗa da su akan zargin wasu batutuwa da suka hada da take haƙƙin bala'adama da kuma hulɗar soja a wata sanarwa da mai magana da yawan ma'aikatar kasuwancin china ya fitar china ta ce sanya kamfanoninta wani babban taki sharudan tattalin arziki na ƙasa da ƙasa da kuma cinikayya ne kana ya ce ta babu gairaba dalili ga kamfanonin china gwamnatin china ta ce za ta ɗauki matakan da suka dace domin kare haƙƙoƙin kamfanonin ƙasar da kuma muradunsu a cewar sanarwar a ranar juma'a ne ma'aikatar kasuwancin amurka ta ce ta kara wasu kamfanoni goma sha hudu da wasu dandalin kasuwanci a cikin jerin haramtattun kamfanoni tana mai cewa ana zargin su da take hakkin bil'adama da cin zarafi a cikin aiwatar da shirye-shiryen china na danniya da daure 'yan kabilan ogur da kazaks da wasu tsirarun ƙungiyoyin musulmi a yankin shijian mai cin gashin kansa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau lahadi papaluman francis ya fito bainar jama'a karin farko tun lokacin da aka yi masa tiyata a hanjinsa yana gaida masu masa kyakkyawar fata a harabar asibiti tsawon minti goma yana gode musu da addu'o'in samun lafiya kana ya kira ga kiwon lafiya ga kowa francis mai shekaru 84 yana ƙarin murmurewa a cewar fadarsa ta vatican biyo bayan aikin tiyata da aka masa a ranar 4 ga watan yuli inda aka cire wani bangare na hanjinsa da cuta ta kama sai dai vatican ba ta faɗi randa za a sallame shi daga asibiti ba da safiyar ranar da aka masa aikin wani mai magana da yawun yankin mai tsarki ya faɗa cewa papa roma zai kasance asibiti ne tsawon kwanaki bakwai idan wasu matsaloli ba su taso ba an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu A Najeriya 'yan bindiga sun sace mai martaba sarkin Kajuru Alhaji Alhassan Adamu sarki mai daraja ta biyu sannan suka sace 'yarsa da jikokinsa hudu bayan nan kuma suka shiga makwabtan sarkin inda suka sace wasu mutum takwas. Ga wakilin Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani. al'ummar garin kajurin da wannan abu ya faru suna cikin garin dai sun ce 'yan bindigan sun zagaye garin ne inda suka dinga barin wuta kafin suka kusa gidan sarkin bayan sun fasa mai gida sannan suka sace sarkin da yashi da kuma jikoki sannan suka sace wasu makwabta kowane anguwa a garin nan sun zagaye saboda ibin ni ta katanga ma na tsallake gidana saboda sun zo kofar gidana wajen windo sai ni tunanin ma dare sun zo su tafi da kawai sai na hauta katanga ne jumping na gota kenan suka yi harbi daidai inda nake wata kasan mota ne ne na shiga na buya. na tabbatar maka wajen karfe goma sha biyu da minti ishirin da biyar na dare muka ji bindigogi sun zo sun kama tashi a cikin garin nan saboda haka ɗan bindiga ne suka fito dai suka ɗauke shi mai martaba sarkin kajuru alhaji alhassan adamu kuma sun shigo gidan ne sun karya kofa suka samu suka ɗauke shi suka ɗauki yan cikin shi guda ɗaya sannan da yaran jikokin shi guda hudu saboda haka an ɗauki mutum shida a cikin gidan a makotan shi akwai gidaje guda uku inda suka ɗauki wasu yan mata su ma nan guda biyu kuma a wani gida sun ɗauki wata matan aure da goyo kuma wani gidan su sake daukan waɗansu magidanta guda biyu gabaki ɗaya dai an ɗauki mutum goma sha hudu har da shi mai martaba amma harbe harbe kai ka ce mana dajin sambi amma dama a gidan mai martaba ba wani jami'an tsaro ne. wato abin da yake faruwa shine akwai jami'an tsaro wanda da ke suna a kajuru wanda aka yi su a kwatas na karamar hukuma but unfortunately lokacin da abin ya zai faru su kansu sojojin an kira su sun ce musu riga sun zagaye su saboda haka ba wani mai iya fitowa. duk kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna abin ya ci tira saboda na yi ta kiran mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna bai dauki waya ba kamar dai da shi ma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samun aruwan haka na dinga kira bai dauka ba sai dai kuma masana akan harkokin tsaro na ganin wannan alama ce ta cewa tura tana gab da kaiwa bango. manjo muhammad bashir shu'aibu galma mai ritaya na ganin manyan abubuwa guda biyu ne suke kawo irin waɗannan hare wannan abu yana da ban tsoro kuma yana da ban takaici a ce har wannan abu ya kai ga a shiga gidajen masu sarauta irin waɗannan a irin wannan ta'asa to it means ma mutane manya-manya masu mulki in inda za a shiga a ji a ɗauke su to ai kaga babu wata magana kuma amma wannan abun ni na tabbata dalilai biyu ne na ɗaya dai ja'in jan da ake yi tsakanin hukuma da waɗannan mutane amma babban abun wanda ya fi abu nan shine mutanen nan a yanzu yanzu suna neman kuɗi sa'an nan kuma su kara razana mutane da tozarta ita hukuma din. Ya zuwa karfe biyu ranar Lahadi nan dai 'yan bindigan sun kira waya don tabbatar da cewa su suka sace mai martaba sarkin Kajuru. In ji ɗaya daga cikin 'yan masarautar da ya tabbatar wa da muryar Amurka halin da ake ciki kawo ya zuwa yanzu. Duk al'ummar cikin garin Kajuru da manya da yara da ƙanana tun daga lokacin da aka ce bindiga ya bara aka taɓa na harbazan har gari ya waye zuwa yanzu babu wanda ya rinsa. Amma yanzu akwai wani labari na ko kila su sun yi waya mutanen da suka ɗauke shi. Yanzu dai shi babban yaran yaron mai martaba din ya mana bayanin sun kira cewa sun dauki mai martaba kuma yana nan cikin koshin lafiya amma dai babu wani magana yanzu dai za su yi magana lokacin da ya kamata su yi amma dai suna so jama'a su kwantar da hankali cewa mai martaba yana nan hannunsu kuma yana nan cikin koshin lafiya. hauhawar hare-haren yan bindiga a jihar kaduna dai tana ta faman sauya salo tun daga yankunan karkarar da aka fitina a baya. kawai zuwa makarantun da aka dinga sace ɗalibai kuma sai gashi yanzu abin ya faɗa zuwa masarautu. abin da ya sa wasu ke ganin lokaci ya yi gwamnati ta sauya salotin kafin abin ya fi karfin kowa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida na ikara yanzu kuma ga babu ya da labaran duniya kashi na biyu kasar myanmar tana fuskantar karuwan covid-19 lamarin da ya sanadiyar karancin iskar oxygen da masu fama da cutar ke tsananin bukata in ji jami'ai iskar oxygen ya yi wahala fiye da kuɗi in ji so win wani mazaunin birni mafi girma a myanmar na yangon yana faɗawa kamfanin dillancin labarai na ap ya ce yana tsaye cikin layi sama da sa'o'i shida domin ya sayi oxygen ya baiwa kakarsa da bata da lafiya wacce ta nuna alamu na covid-19 da coronavirus ke haddasawa shekarar da ta gabata kasar ta yi kokarin dakile covid-19 yayin da shugaba ausan suci ta kafa wasu tsauraran dokokin kulle tare da amfani da rigakafi daga india da kuma china ko da yake bayan hambarar da soci da sojoji suka yi a cikin watan fabrairu hakan ya kuma sa mutane suna ɗare-ɗaren zuwa asibitocin soji yau lahadi kuma kasar australia ta sanar da mutuwar farko ta coronavirus a cikin wannan shekarar 2021 da kuma wasu mutane 77 da suka kamu da cutar a yankin new south wales australia dai ta yi nasarar dakile yaduwar cutar covid-19 sakamakon tsauraran matakan kulle inda take da mutum dubu talatin da da da da uku aka tabbatar da sun kamu da kuma mace-mace tara da goma sha 911 a cewar cibiyar sa ido kan cutar ta jami'ar john hopkins a ƙarshe jama'an kwana-kwana na kokarin shawo kan gobarar daji da ke ci a arewacin jihar california a cikin yanayin zafi yayin da yankin da ke yammacin amurka ke sake fuskantar yanayin tsananin zafi cikin kwanaki biyu da suka gabata abin da sa aka ta yin gargaɗi sosai game da yanayi a yankunan ciki-ciki da na hamada ranar juma'a an sanar cewa yanayin zafi a wurin shakatawa na ƙasa da ƙasa da ake kira death valley national park a jihar california ya kai maki 54 na ma'aunin celsius idan aka tabbatar da hakan to wannan yanayi shine zai zama mafi zafi da aka samu tun daga yulin shekarar uku. a lokacin da yankin hamadar ya kai maki hamsin da bakwai na zafin ma'aunin celsius wanda ake tunani shine gwaji mafi tsananin zafi na tabbas da aka samu a doron duniya yankunan tsaunukan arewacin jihar california sun sha fuskantar gobarar daji da ta lalata gidaje da yawa duk da cewa ba a sami rahoton wani gini ya lalace ba gobarar ta sa an fidda umarnin jama'a su bar yankin ko na gargadi da mutane kusan 2,800 tare da rufe kimanin murabba'in kilomita 518 na dajin plumas gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Sannan a hankali leƙen asiri da wasu bata gari ke yi wa ƙungiyar Boko Haram na ci gaba da yin zagon ƙasa ga yaƙi da ta'addanci kamar yadda dai abin ke faruwa a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ga rahoton da wakilin Hassan Mai na kai na ya haɗa mana akan haka. Ni dai dama akwai zargi mai ƙarfi cewar wasu daga cikin marasa kishi na mutanen jihar Yoben na haɗa baki tare da tallafawa 'yan ta'addan Boko Haram al'amarin kuma da ya ƙara zaburar da jami'an tsaro. Kwatsam sai gashi a watan Afrilun wannan shekara. Sojoji a jihar sun kamo wani mai suna Mudu Ari a ƙauyen Kamuya da ke karamar hukumar Gujiba wanda ke wa mayakan na boko haram leƙen asiri irin na kai kwaman sojoji da yawansu da inda suka nufa da kuma lokaci rundunar sojojin najeriya ta ce bayanan da wannan ɗan leƙen asiri bai wa boko haram ya yi sanadiyar kai musu hari da ma yi musu mummunan barna kazalika rundunar sojan najeriya a ƙarshen watan mayun wannan shekara ma ta damƙe wasu mutane da ke samarwa 'yan boko haram man fetur a ƙauyen Reta. mai nisan kilomita 21 daga garin Damaturu fadar gwamnatin jihar. A lokacin sojojin sun cafke jarkokin mai sittin da biyu. Da aka ɓoye a shaguna daban-daban na ƙauyen daga inda kuma ake jigilarsu zuwa ga mayakan na Boko Haram a cikin daji. Sannan an kuma kame motoci guda uku na su mutanen da ke aiki tare da 'yan ta'addan na Boko Haram a garin na Kukareta. Bugu da ƙari ko a cikin wannan mako ma sojoji a jihar Yoben sun sake cafke wani da ke wa mayakan na boko haram da leken asiri dangane da inda sojoji suke sintiri yawansu lokaci da kuma irin makaman da suke dauke da su mutumin mai suna abor kawu da bakinsa ya faɗa yayin bincike cewar yana sa ido ne akan kai komon dakarun sojin najeriya ga mayakan boko haram kamar da yadda kakakin rundunar sojin Najeriya, Brigadier General Onyema Clement Nwachukwu ya yi ƙarin haske. tuni da wannan al'amari ya fara ta da hankalin dattawan jihar yobe irin su sardaunan damaturu alhaji bello arabi da ke ba da shawarar zartar da hukuncin kisa ga duk masu taimakawa masu kashe mutane mutanen da suke aikata irin waɗannan abubuwa nan kama su ni a irin nawa shawara bai ma kamata a kyale su su sake shiga cikin mutane ba kawai waɗannan ai su gara boko haram din ma da su muna tabbatarwa sojojin da suke jihar yobe da goyon bayanmu domin mu muna ganin irin abubuwan da suke yi a fili muna gani babu wani abu koyayye da suke duk wanda aka kama kawai a bindige shi a bainar jama'a kawai kar ma a sake barin sa ya tafi wani wuri a bindige shi kawai a gama da shi ya fita cikin mutane shine kawai mafi alheri a gari ga masanin tsaro Major Muhammad Bashir Shaibu Galma ta'adar hada baki da 'yan ta'adda fa babbar magana ce. yana da mugun tasiri wa kuma yana da cikar da aikin da sojoji Najeriya suke na kokarin dakile na Boko Haram a ko'ina. Bayanan da sojojin Najeriya ya kamata su dinga samu akan wa'ancan mutane sai ga su wa'annan mutanen su da suke samu akan sojojin Najeriya. Akwai abu da ake kira counter intelligence kuma su da nasu da hanya yadda za su san inda irin wayannan mutane marasa kirki suke su kaka masu. Major Bashir Galma ya ce su ma sauran al'ummar jihar Yobe masu kishin ƙasa akwai irin rawar da ya kamata su taka. Ai babu za a ce mutane ba su da hannu cikin wani ayyuka. ba a irin su ne ake mutane suke ba su ma su taimaka su kokari su ga in akwai irin wayannan mutanen su maza maza su ba da bayanan inda suke. Tun mun faɗi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A da Hassan Maina kaina, to daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar, inda wani matakin hana fitar da kayan abinci na kasashen Benin da Burkina Faso suka ɗauka ya haddasa damuwa a jamhuriyar Nijar. Sakamakon la'akari da yadda abin ka iya haifar da hauhawar farashin kayan abinci, wanda kuma ƙarshe zai shafi harkokin kasuwanci. Wakilin murya Amurka ya mai Sulan Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. da yake bayani a game da dalilan ɗaukar wannan mataki sakataren kungiyar 'yan kasuwar nijar masu shigo da kaya daga waje shaibu cambiano ya ce abin na da nasaba da yanayin da aka shiga a benin inda karancin abinci ya haddasa hauhawar farashi a kasuwannin kasar bangaren benin tun sha shida eh, ga watan yun sun yi taron eh, ministoci suka dauka doka wannan suka ke shin eh, kayan da suke noma masara da sauran wasu abubuwa ba su shiga nishiyar eh, ya kai yanzu inda buhun masara ya kai shi ashirin da bakwai bai taba kai haka ba akwai tsakaninmu wanda ana ke grand commission tsakanin benin da niger ne kuma akwai commission paritaire wanda ana wade ya kamata su yi taron gaugawa saboda yanzu kasa da kasa ne. Haka su ma hukumomin Burkina Faso sun kafa dokar hana fita da abinci daga kasar. A cewar shugaban kungiyar Kodayo ta masu kare hakkin masaya Mustapha Kadi matakin ya yi tsauri. kumanta da wato ita kasar Burkina kawo godabe ne eh, gare mu mu 'yan jamhuriyar Nijar. 'Yan mu suna zuwa Ghana su soyo abinci, suna zuwa eh, Cote d'Ivoire su sayo abinci. To wannan eh, mataki da Burkina ta ɗauka zai kawo babban matsala domin ana iya a nemo abinci daga wata ƙasa don a biyo ƙasarsu su ce a cikin ƙasarsu ne aka hiddo wannan abinci. Gidan talabijin mallakar gwamnatin Benin ya gwada wasu motocin dakon kaya waɗanda aka hana wa fitowa daga ƙasar Benin saɓanin abubuwan da yarjejeniyoyin ƙungiyar sai da yawo da na suka yi tanadi shugaban kungiyar siyan ta manya da kananan 'yan kasuwa alhaji yakuba dan maradi na kiran hukumomin nishad su yi wani abu tun wuri bai kure ba sun ce sun kama kamar buhu dubu uku ton ɗari uku kenan ko to ka gani kenan ko wannan ton ɗari uku ya sun zama kabar ko da mota ce mai ɗaukan ton talatin talatin an kama mota goma to a ciki zai kasance rabi zai zama namu in ma motocin su zama namu ba to kayakin za su zama namu wannan babu shakka to kenan ka gani ko dole Eh, wani wannan daman wanda suke yawancin wanda suke wannan kasuwanci daman mutane ne waɗanda masu ƙarhi na tsaka-tsaka kwa ba ƙaramin ƙarhi kwarai ba mai ƙarhin su bai kai inda za a rike musu waɗannan dukiyar ba za a samu cikas a cikin waɗannan ayyukan ba shakka. A ganawar da suka yi a ƙarshen makon nan shugabannin ƙungiyoyin 'yan kasuwa da jami'ai a ma'aikatar ministan kasuwanci a matakai daban-daban sun bayyana shirin aika wata tawagar musamman domin tantance ainihin dalilan ɗaukar wannan mataki da nufin samar da masalaha. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule da wannan rahoton Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. sauraro Assalamu alaikum Shamsiyya Hamza Ibrahim ke farin cikin sake kasancewa tare da ku cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi yadda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen yanar gizo. Wani abu da ba za a yi saurin mantawa ba shine yadda annobar COVID-19 ya kawo sauyi a yanayin gudanar da rayuwa ta yau da kullum idan muka yi waiwaye a tsarin ilimi a misali da bullar cutar kasashe da dama a faɗin duniya ciki har da Najeriya sun ɗauki matakin rufe makarantu don takaita yaduwar cutar a tsakanin ɗalibai. Najeriya na daga cikin kasashen da suka ɗauki wannan mataki inda wasu makarantu suka fito da tsarin koyar da yara karatu ta yanar gizo da wasu na'urori irin su rediyo da talabijin wajen to tambayar a nan ita ce shin karatu ta yanar gizo ya yi tasiri a lokacin da kuma bayan zaman gida dole saboda takaita yaduwar annobar covid-19 shirin matasa a duniyar gizo ya zanta da hassan sardauna tsohon malamin makaranta da ya kwashe shekaru sama da ashirin yana koyarwa wannan maganar na koyar da dalibai ta hanyar sabon salo na wato yanar gizo wato karatun online kenan babu abin da ya fi shi lalacewa babu kuma abin da ya fi shi sagalta 'yan makaranta da ɗalibai to a can inda ake yi din ba kamar irin mu nan bane ba domin a can ana iya ka gama ma in jaraba ne ma in na aji ne sai a ɗauko littafi a ajiye ma in hankalinka ya tashi sai a ce ma ka je ka sha shayi ko ka ɗan samu shan iska da sauransu domin ko abubuwa za su dawo kan layi to da nake so in miki eh, tambihi a kai shine wayewar mu da ci gaban mu bai kai hakan sosai ba babu laifi yin kokarin yin eh, tafiya da zamani amma ya ka kare da ma wanda suke tsaye a gaban ka sanin halin ɗan Najeriya da yanayin 'yan Najeriya ya kika fahimci rayuwar ɗan makarantar Najeriya musamman a rayuwar karkara da eh, talaka ko da birni ne su 'ya'yan masu hali da shunin su dama da ba karatun ake yi ba shi yasa yau idan ka je sashen ko nnpc misali za ga ga injiniyoyi nan da su amma a kashi 100 kashi da digo tara ma ba za su iya samar da abin da ake ba domin wanda suka yi irin karatun da ya jibanci wannan online lectures din to yanzu zamani ya zo a ce najeriya ma mutumin da yake kwance kai dan jihar kano ne kana can bayan kasa eh, irin su albasu ko cula ko koda ko tsanya sai aka ce akan layi kawai za ka karanta ka gama ka samu eh, kadan shaida ka yi karatu ba tare da ganin malami ko da yaushe ba to lallai hakika akwai abin dubawa domin shugaban hukumar wannan shirya jarabawan wato jam professor isiyak ya taba faɗin wata magana abin da yake jin tsoro lalacewar ilimin ƙaramin najeriya ya kamata ta tsaya inda take yanzu idan ta wuce haka to abin zai fi muni sai ake to ya zai iya fi muni kuma kamar wadda kasashe kake so ka shaka yace kamar kasar ingila ya ce can corruption wato lalacewar eh, jarabawa ta fi da kake tunani domin irin malpractices din da yawa yake to kin ga idan har kai kana sha'awar ingila da shauransu ai zaki ga wanda bai kai komo ba a cikin karatu a aji a nan kasar in ya ta can saboda irin wannan karatun ne da ya dawo zai ki ganshi da first class saboda ko kuma 2-1 eh, wanda can kawai karatun irin wannan da aka zo da shi yanzu ake magana wannan shine gaskiyar magana kuma ya kamata a gani ni a fahimta ta a ma za a yi togwara a gwema kada ya yi amfani da ciwon corona cewar wannan dalilan ya zama shine za a dora a lalacewar tarbiyyar ilimi ga yara kuma a kasan nan a nashi bangaren kwararre kan fannin kimiyya da fasahar zamani na sim sa'ad na ganin wannan fasahar ta koyarwa da karatu ta yanar gizo ya samar da sauki da ci gaba ga al'umma. Shi dai online learning gaskiya abu ne da ya sauƙaƙa abubuwa saboda yanzu dai kin ga ko ina yaro yake yana yin accessing assignment da aka bashi kuma ya yi kuma malami ya ga abin da yaro ya yi shi ma ya iya accessing yaron. Wannan abu ya zo da sauƙaƙawa kwarai da gaske saboda abubuwan da da sai malami ya yi ma yara dalla-dalla to yanzu yara za ki samu abin da suke bukata kawai su samu tab ɗinsu su samu data za su fesi yi research ɗinsu da kansu su gane kuma har wani lokaci su zo su dawo aji su ba malami karin bayani akan akan abin da shi ya gaya musu ko kuma wanda ma shi bai sani ba to ni dai a nawa ra'ayin ina gani wannan ci gaba ne kuma ya zo rauna kuma sai dai a kara kara ci gaba daga nan amma ba maganan komawa ba kuma gaskiya yadda makarantu suka fullo da wannan abin iyaye da yawa suna cewa ba za su biya ba ni na ga iyaye wasu da suka ce yayi tsada ba za su biya ba amma kuma ya kamata su sa a zuciyarsu cewa wannan maintaining wannan abu na ICT yana da tsada saboda haka dole dama za a dan caji kuɗi da dan dama Sai dai a cewar iyayen yara da suka ci amfanin tsarin koyar da yaransa karatu ta kafafen yanar gizo tsarin akwai cin kuɗi sosai wanda ba kowa zai iya ci moriyarsa ba. Kamar ni misali ina da yara guda uku kuma in kika ce sai a misali za su koyi karatu ta online wani lokaci in aka fara za ki ga mun gama da mutum ɗaya bayan minti kamar arba'in da biyar mu da mutum na biyu na uku ma haka mun gama da na biyu mu yi haka. So aside yana taxin mutane gaskiya is time consuming consuming na daya na biyu it's um, cost implicative saboda yana demanding a lot of wifi and the rest kinga kuma gaskiya iyaye ba kowa bane yake da karfin wannan ya dinga saka data a ce kowane yaro zaki bashi minti 30 ko 45 a ce kowane yaro sai kin bashi wannan lokacin to ni bari ma baki misali a lokacin da aka yi na lockdown din a rana ina sa data na kamar dubu uku ko dubu biyar ya danganta da awoyin da aka bamu zamu musu karatu ta online sannan kuma kina cikin koya yaran zaki gani cewa ba sa ma fahimtar ki saboda keke da shi ne kawai kuke conversing yanzu a nan gurin yaron baya daukan karatu da sauri ba kamar in yana aji kamar ana nishi da uwan shi ba sai ta kwake maka kallo ba ta bari ba iya cewa koyarwa ta yanar gizo ya amfani mutane ta hanyoyi da dama duk da cewa ba a rasa samun akasi kamar saurin daukewar hankalin ɗalibai kan karatu idan suka samu sakonni daga kafafen su na sada zumunta a yayin da suke aji ta yanar gizo. To gabaki ɗaya a nan shirin zai da sa'aya sai mako na gaba da yardan Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin mahukunta da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya. lafiya. salam. To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shawa da Murjau, da cutar amai da gudawa ta sako karamar hukumar mu ta Rijau gaba tana ci gaba da yi wa jama'a kisan bambike gwamnati da hukumomin lafiyar jihar mu ta Neja muna buƙatar agajin gaggawa daga gare ku. Allah ya sa wannan sako ya isa inda ya dace kuma zai yi tasiri amin. Sako na gaba ya fito daga Babandi Mamman Bande ya ce salam biyo ya Hausa kwanaki ɗari na mulkin shugaba muhammad bazum mun gamsu da kamun ludayinsa muna masa fatan alheri muna roƙon allah ya bashi ikon cika alkawarin da ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya ya ce assalamu alaikum biyo hausa shirin gwamnatin jihar katsina na saka haraji ga dukkan baligi da kuma jangali ga dabbobi da naira dubu biyu a gaskiya wannan shirin san bai dace ba ma ya kamata gwamnatin jihar katsina ta yi watsi da shi domin yadda talakawa ke rayuwa hannu baka hannu kwarya bai kamata a ce gwamnatin da suka zaba ta sake jefa su cikin halin ni'asu ba. Sako daga Usaina Alhaji Umar Foreba Gashuwa ta ce yawan sace-sacen ɗalibai a jihar Kaduna ke Najeriya ya zama ruwan dare. Muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen waɗannan 'yan bindiga a jihar da ma ƙasa baki ɗaya. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. sai kuma gobe da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana ta mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma geri da ya taya na gabatarwa sai kuma Leo Sahil da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.